قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين tabbas ka tabbatar da mafarkin da ka gani a barcinka ta hanyar azamarka akan yanka ɗanka lallai mu kamar yadda muka saka maka ta hanyar kuɓatar da kai daga wannan jarrabawar babba haka muke sakawa masu kyautatawa mu kuɓatar da su daga jarrabawa da tsanani